Wayan ta gani babu kayanta babu alamunsu. Ƙara rubawa ta yi sosai ko kayan sun zube a ƙasa ne, amma ta ga wayan. Ga sanyi da ya fara koɗanta yana shiga jikinta, to ya kenan? Ko tantama ba ta yi, ta san kayan sun faɗa baya ne. To ya za ta yi kenan? Yankewa kanta kawai ta yi, za ta yi wanka. in ta gama sai ta leƙa. In ta ga wannan mai siffan aljinin sai da ce mata ta miƙo mata kayan. In kuma ba ta ga kowa ba, sai ta yi shahada ta ɗauko kayanta. Da wannan tunanin ta ƙara sa hannunta cikin ruwan don ta fara wanka. Yana nan da zafin nasa dai, sai sanyin da yake kaɗowa yana ta busawa ta ko'ina. Abin da ya haɗu mata goma da ashirin. Wani dutse ta gani a ajiye a gefe, ta ɗan raba ta zauna a kansa. Tana jiran ruwan ya ɗan huce sannan sai ta yi wanka. Ta jima a zaune, jin sanyi na shirin mata illa, ya saka ta ta matso ta dinga ɗiban ruwan kaɗan-kaɗan tana watsawa tana gantsarewa tare da rintse idanta. DJ tana fita da rar gidan mai gari ta nufa, tana zuwa kuwa gidan ya amsa kuwan zuwanta, inda aka shiga hiran yaushe gamu har mai gari suka shigo da su da su Habib suna biye da shi nan suka zauna aka da sabuwar hira ganin dare na yi ne yasa mai gari cewa Dije. ke ta waje na nan zaki kwana ne dan naga dare ya fara yi ai kai kam ka san dole in kwana a gidanka shekara ta nawa rabon da in kwana a gidan nan ka kuwa dole in baje haushi na ja'ira baki abin magana to su yan gidan naku cewa suka yi inda ke nan za su zauna to kuma gashi na kin gudo kin bar su a can ya kenan To ai na yau ne kawai, yanzu ma ina dalilin kwana na anan din. Don haka kwantar da hankalinka gobe tun da asuba zan koma. Me abin tashin hankali a cikin kwanan naki uwar magana? Cewar Baba Habiba matar mai gari uwar gidansa kenan. To ai na ga kamar dukkanku ku baka farin ciki da zancen da na cewa zan kwana anan. Duk da kuwa mun jima ba mu ga mu ba. To ai ke ce DJ ba a warki wallahi. Duk inda kika zauna sai an so karawa motan ki mai saboda attabar mutanen da kike da rashin jinki. Aini na gama kokarin wannan yaro. Tana nufin dadi kenan. Da sauran mutanen gidan da suka yi zama da ke har tsawon wannan lokacin ba a ji an ce kin saboda wani ba. In ji ya faɗa miki ba da saboda wani ba cewar Nasir da sai yanzu ya yi magana. Shi kuwa Habib yana cin yana danna wayarsa. Sajida yake kira amma bata daga ba. Jira yake da ta ɗaga ya tashi ya ba su wuri don shi baya son yawan surutu. Au, ta gwada muku halin kenan cewar baba. Kallon DJ Nasiri ya ga yadda take tsare shi da idanu sai ya tuno da artabin da suka yi a baya. Ya so kora jawabi amma sai ya waske da cewa, Ai baba, ba karamin daɗin zama muke ji da Khadija ba. Yarinyan babu ruwanta, saliha da ita kuma nutsatsiya. Ga hakuri ga sanin ya kamata. Ga Ai tun anan ya kamata ka tsaya, dan in jikina duk kunne ne, ba zan yadda ba. Tunda na ji ka ambaci kalmar haƙuri, na san ka dai faɗa ne kawai. Amma ina da je take da wani hakuri Yarinyan da tun tana goye, ko kallon ta kai in bai gamsar da ita ba sai ta rama. Bare kuma da ta fara tasawa, Don haka sai dai ka faɗa wasu halin DJ ba dai ni ba. Don duk wanda ya kwana da sanin haihuwar DJ a garin nan, to ya san da zamanta. Don in dai tana wuri sai ka san da zamanta ba ta ɓuya. Haka hirar nasu ta kasance. Inda Nasir ya dage ya dinga yabon DJ na dole. Don gudun kar tarihi maimaita kansa. Shi ko Habib irin da yake wa Sajida ne ba ta ɗauka ya sa ransa ya fara ɓaci. Ko ina ta bar wayar nata oho. Ganin dare yana yi ne ya saka shi miƙewa yana cewa Nasir. To sarkin zance, in ka gama ka iya tasowa mu tafi don ni na ga jirgin wannan hirar taku ya karasa magana yana kokarin fita daga cikin ɗakin oh ni yasu kai dai wannan hali naka biyi ba wallahi a ce mutum kullum fiska a tamke ji dan uwanka yanda ya tsaya ana ta hira da shi rai rai rai rai amma kai sai wani ciccin magani kake yi ka manta lokacin da ka fada komar diji kenan ka zo kana ta kakkarwa har da su sume sume amma yanzu ka gyare ka koro wulakanci ko to wallahi in baka yi wasa ba tarihi zai mai ta kanshi ni dai babu ruwana Na so ma a ce ka taho da matar taka, amma saboda tsabar ruwan muganta sai dai shi Nasiru ne taho da tasa. Kai ban san ma me yana ka taho da takan ba. Ko muni ne mata yawa da alamu mun ma fi da kyau. Jin batun da baba ta yi ne ya saka dije tana da tabar gazan da inna ta yi dazu. Don haka cikin ɓoye dariyan ta ce, Ke baba, har mata nawa ke so ya taho miki da su ne? Ko kin fara magagin tsufa ne? Dan naga har gaisawa kun yi da ita sosai fa. Wallahi ƙarya kike mu Na dai gaisa da matar Nasiru, sai kuma ita maman ta su Karima, sai wannan sangarman kanwar tata, sai kuma ke, to bayan ku in dai ba ƙarya ake son na yi ba, wace ce kuma ban gaisa da ita ba, ko kuma ban gani ba. Dariya je ta yi kafin ta juya ta kalli fiskan Habib, ta ga yanda ya kicin kicin gashi a bakin kofa, shi bai fita ba, shi bai dawo ba. Ya tsaya, yana jin cin zarafin da ina take yau matansa, wanda zuwa yanzu abin ya fara damunsa. Don kusan duk wanda ya ga sajida sai ya nuna ba su dace ba. Duk tana da ɗaukan wanka, amma shekarunta sun kasa ɓoyuwa saboda girman jikinta. Ai inna, wannan da kika kira da sangama din ita ce matar tashi. Rike haba baba ta yi kafin ta ce, Ikon Allah, ku mutanen birni babu ruwanku da girma ko tsufan mace. In ba haka ba, ina kai ina wannan matan kusan sa'ar mahaifiyarka. Abin ma babu dacewa san wallahi. To amma ya za a yi, an ce matar mutum kabarinsa, Allah dai ya bada zaman lafiya, amin. Sa kai ya fice ransa a bace, inda DJ da Nasir suka kwashi da dariya, wanda har sai da ya jiyo sautinsa, ransa ya kuma ɓace, Fu ya fice ya yi site ɗin baba malam. Nasir wani zama ya kuma yi aka shiga hira da shi sosai. Har sai da baba ta gaji ta bingire. Nan shi da jije suka dinga kaftawa kamar su abokan wasa ko kuma sa'anni. Garin da ya dije ba ta da niyan gajiya ya saka shi ce mata. Zai je ya kwanta ya yi mata sallama sannan ya fice yana hamma. A can gidan su dije kuwa. In ana sandarewa zuwa yanzu to fa ta sandare. Domin haɗuwar haƙwarinta suke yi gab gab gab saboda wani irin mugun sanyi da take ji. Don haka ta lallaba ta sau ƙofar bayin, ta zuro kanta. Don jin in babu kowa sai ta zagaya ta kwashi kayan ta saka. Ganin ba kowa ya saka ta saurin fitowa. Tana gab da fitowa ta ji motsi ana rufe gidan. Da mugun sauri ta komo ciki, inda garin shigewa har da goge hannunta ta yi. Tana ɗan leƙowa ta ga baba ne ya dawo ya shige cikin ɗaki. Ta goge ƴar ƙwallon wahala da ta fara yi, da dana sanin zuwan ta ƙauye. Ta ƙara zuwa da kafanta da niyyar fitowa. Ta ga inna ta fito riƙe da bota. Nan ma ta koma da sauri Jin kamar motsi a bayin ne yasa inna ta san da akwai mutum a ciki, dan haka ta koma ciki. Ganin abin ba na wasa bane ba ya saka ta fashewa da kuka, dan ita a rayuwanta bata saba da wahala ba san Ganin kuka ba zai fishe ta ba ya saka ta miƙewa a guje ta fito, ta zagaya cikin sauri ta shiga neman kayanta amma bata gansu ba. Wayyo Allah ni da wayyo Allah na. Ta faɗa a fili ta da sakin marayan kuka. To ko dai aljinu ne su ma a wannan gidan kisa sau kwashe mata kaya. Tunawa da ta yi cakwakiyarsu da dijiya a Abuja ya saka wa kanta babu ko tantama su ne suka kwashe mata kaya. Jin yanda sanyi yake ta surbudanta ya saka ta ta ja kafa ta koma cikin bayan. Dan ta yanke wa kanta kawai kwana za ta yi anan amma gobe wallahi gida ta yi. Tana shiga ta samu gefen dutsen ta zauna ta tallabe haba ta fara marayan kuka. Inna ce ta ƙara fitowa ta nufo ban ɗakin. Ta zo duk da shiga ta shekar kuka. Ta tsaya jin sai ta ci daga bayan gidan kukan yake fitowa. Don haka sai ta ce, da mutum Jin magana a waje ya saka da saurin cewa, "Eh, lafiya kuna kina kuka irin nan?" Shiru ta yi tana tunanin ta faɗa mata ko ta yi shiru. Um, kada in je in faɗa su ma su ci ubana. Gara kawai in waske don haka cikin shakewar murya ta ce, "Dama, dama mantawa na yi ban taho da kayan da zan yi amfani da su ba in na gama wanka." Shi ne kuma kike kuka? To bari in karɓo miki. Ai magana zaki ba ki tsaya kina kuka ba. Haka inna ta juya tana juya lamarin irin na 'ya'yan birni. yanzu in ba ta bara ba da iskanci ta ya za a yi gundume miyar mace kamar wannan ta tsaya tana kuka wai kawai saboda kaya ba ta da baki ne da ba za ta iya kwala mutane kira ba kuma me laifin na jikinta me laifin wanda ta shiga da su din ai da sai ta dauro sai ta fito in ta shigo sai ta canza amma dan sanabe wai sai an canja da wasu ta jima tana sallama amma shiru sai daga baya ta jima mai ta amsa mata cikin muryan bacci Koda ta faɗa mata abin da sajida take bukata sai ta yi jim ba tare ta yi magana ba Kafin nan ta haula lalube inda za ta ga kayan amma bata gani ba. Dole ta ce Yusra ta bata nata. Sai ta gama mata yatsa ne kafin ta fito da towel din. ta ajiye a gefe da hijabi. Ta juya ta yi kwanciyanta. Nan inna ta matso ta ɗauka ta fice ta kai wa sajida. Da kyar ta dawo ɗakin daina ta yake rawa. Inda hankalin mami ya yi matuƙar tashi. Na ganin yanayin da take ciki, Da sauri ta kama ta ta shiga tambayar ta abin da ya same ta cikin ƙanƙanin lokaci haka. Sam ta kasa magana illar rawar sanyi da take yi. wanda mai cikin hanzari ta jawo wayanta ta shiga kiran layin Habib. Wanda shi a daidai wannan lokacin yana kwance ne yayi rigingine yayi filo da hannunsa. Yana tunanin maganar mutane akan matan shi. To me ya aibinta? Me ne dan ya auri sa'arsa? Kai, mutane akwai munafurci, munafurci ya musu yawa wallahi. Idan ka tsaya ta mutane kai wasa, wallahi sai sun hana karwan gaban hanzi. Yana jin kiran na shigowa, ya san ita ce ke kiransa don ta ga miss ɗinsa. Sai da kiran ya katse, wani ya kara shigowa kafin ya mika hannunsa ya ɗauka. amma sai ya kake ranna na mami don haka da sauri ya yi fikin tare da sallama ko amsawa ba ta yi ba ta faɗa mishi sajida ba lafiya tambayan ta yi me yake damunta ta ce mishi zazzabi ne mai zafi yanzu yanzu ya kama ta cewa yana zuwa don haka ya miƙe ya fice ya shiga neman haruna don ya raka shi cikin gari ya samo mata magani shi kansa ya yi mamakin ganin yanayin take ciki to ko dai ciki ne ke gareta, ya faɗa a zuciyarsa da wannan tunanin ya tsinci kansa a cikin farin ciki wanda ya kasa ɓoyewa sai da ya murmushi da rasha ko sumar kansa. Nan ya tashe ta ya saka ta sha maganin. Ba shi ya bar gidan ba sai da ya ta samu bacci. Inda lura da yanayinsa ya sa mami ta fahimci ciwon na daɗi ne kenan. Don haka ita ma ta kwantar da nata hankalin. Ta kwanta abinta suka fasa wanka. Washe gari mara zazzaɓi ta tashi. Inda kwararije ta zo ta gaishe su. Dukkan su ƙin amsawa suka yi. Duk yana cikin plan ɗin momi wanda take ganin idan suka nuna wa Dije haka a gaban iyayenta za su fahimci komai su hana ta komawa. Daga nan siya da kwallon mangoro su huta da guda. Ita ko DJ nunawa ta yi abin bai dame ta ba, ta dinga ɗan waskewa. Don dama ita ko ba su yi haka ba ba ta niyyar komawa yanzu. Don haka ta basu sai ta harbin iska. Kwanan su biyu a garin, mami ta bullo da ruwa. Inda sun je gidan mai gari gaba ɗayansu, ta saka dadi a gaba akan cewa ita dai ba za ta iya ci gaba da zama a wannan ƙauyen nasu ba. Babu abin da ya ƙara ba wa dadi mamaki da haushi, illa tattaro sajida da yisar da mami ta yi. Kuma su ma babu kunya suka nuna musu su ma ba su son zama. sun gaji ba za su iya zama a ƙauyen ba har tsawon waɗannan kwanakin da aka yi niyyar yi ba. Sawa ya yi aka kira masa su Habib, inda a gaban su ya ce wa matan nasu su maimaita abin da suka ce. Ai kuwa babu kunya. Sajida ta sake ta dinga rattaba bayani cikin cin fiska. Har da cewa wai mayu sun kama ta daga zuwanta. Ganin da Habib ya yi ta sake da yawa tana cin mutuncin asalinsa. Wannan ya saka shi daka mata tsawa ransa a matuƙar ɓaci. Dadi ne ya ɗaga masa hannu alamun ya ƙyale ta. Ai kuwa ta ci gaba. Har sai ta kai inda take son tsayawa kafin ta tsaya. Tana idarwa momi ta amshe nan ita ma. Ita ma ta yi ta yi ta mai isanta babu wanda ya tanka mata har ta gaji ta yi shiru. Ita koyi sura ta kanta take yi don laloyin da take yi. Shi yasa ta yi shiru bata ce komai ba. Ta tsaya tana sauraron su. Ita dai kawai fatanta ta ganta a gida. Murmushin takaici dadi yayi kafin ya kalli mami ya ce. Yanzu Karima duk wannan cin mutunci da kike yi saboda kawai kin zo ƙauye ne? Ai ba wai batun zuwa ƙauye bane ba. Ni fa a rayuwata na tsani ƙauye. Kai, ni ba ma ƙauye ba, duk wani jirin talaka wallahi ni na tsane shi saboda shi talaka kullum burin shi ya ga mai kuɗi ya wulakanta shi saboda tsananin hassada da ya isa haka ya ishe ki dadi ya dakatar da ita amma ai kin san ko ni wane ne kika aure ni kuma kin san asali na daga inda nake ko ai kai ka daina danganta kanka da waɗannan mutanen dan kai Allah ya maka sutura in banda ma basu barka haka ba waye zai samu kuɓuta daga wannan masifa ta zaman ƙauye sannan ya ce zai dawo wai da sunan ziyara hmm. Haka ne, na gode sosai. Amma ki sani, wallahi ban yi ki koma gida ba. Dukkanku har sai kwanakin da na ɗiba sun cika. <laughs> Gangan ma kenan. Ai wallahi, ba zan ƙara yadda in kwana da 'ya'yan mutane ba. A cuce su, su zo su mutu a nan in shiga uku. Tafiya kan kamar da ƙasa. Kai da aka binne cibiyarka a nan, ka zauna har kwanakin su cika sai ka dawo. Don haka ku tashi mu tafi tun kafin rana ta yi mana. Miƙewa suka yi dukkansu suka nufi kofar fita. Dadi bai ce musu ƙala ba, har sun kai bakin kofa suka tsinkaye murya habibi yana kiran sunan sajira ya ce in dai ni ne mijinki ban yadda ki bar garin nan ba tare da izini na ba kuma har sai kwanakin da muka yi niyya sun cika shi ma nasir haka ya faɗa wa yusra to ni a matsayina na uwarku na ba su izinin su wuce matafi in kuma ban isa ba sai in ji labari kafin ta juya ta kalli sajiya ta ce in kuma a cikin ku akwai mai iya zama ban yi wa kowa dole ba kuna iya zaman ku ai wallahi mama in kin ganni a lahira kai ne akai cewar sajida dan ni da ƙara zuwa wannan ƙauyen har abada don haka mu je kawai mami kar su ƙara su kashe ni suna gab da fita dadi ya ce kin kyauta karima amma wannan lokacin zan nuna miki ko ni wane ne ku je Allah ya kiyaye hanya amma wallahi zan sha yadda ke mamakin da baki taɓa tsammani ba zaune yake gaban mai gari yana yi masa bayani inda baba malam ya tattara dukkan nutsuwansa gaba ɗaya yana sauraron zancen ɗan nasa tare da tunani mai zurfi akan abin da yake shirin aikatawa Don haka ya shiru yana sauraron har sai da ya kai aya. Kafin ya sauke gurin numfashi, ya yi jim kaɗan yana nazari. Tabbas maganar ɗan nasa gaskiya ce, gaba ake ji ba baya ba. Domin Karima tana so matuƙa ta tarwatsa musu zumunci na yaransu da suke tasowa. Gashi maganganunta sun yi tsauri, ba ta jin kunya nuna kyaman kowaye in dai ɗan ƙauye ne ko talaka. Ya yi tunanin abin zai tsaya iyakanta ne, sai gashi ta saka hadda surakananta. Wanda su ma sun ɗauki wannan mummuna aƙidar tata ta ƙin mutanen ƙauye da kuma talakawa. Tabbas in ya batta wannan abin ya yi tasiri. To ba ta mun zumunci za a samu a zuriyarsa wanda baya fatan hakan. Maganar dadi ce ta fargar da shi daga tunanin da ya tafi. Inda dadi ke cewa, in ka amince baba, ina so a yi abin da na faɗa a bi shawarata. Don wannan lokacin na yi rantsuwa, wallahi sai na nuna mata kalata wanda ba ta taɓa gani ba. Ka ƙara haƙuri kamis, don dukkan rayuwa haƙuri ake yi, musamman sha'anin mata. Sai dai ni kaina wannan lokacin abin da ta ya taɓa min zuciya. Amma hukuncin da ka yanke Kana ganin bai yi tsauri a kansu ba? Baba, ai wannan hukuncin ne daidai da su. Shi ne zai saka su su fita yin su. To kai shawara da yaran naka ko? Ban yi ba baba, amma na san babu wanda zai musu a cikin su. To kenan, Mu bari zuwa an jima mu tattauna da sauran 'yan uwan naka, sai mu je inda za a yi ko? To baba, Allah ya saka da alheri. Amin, Allah ya muku albarka baki ɗaya. Amin baba. Dan yayi masa sallama, ya miƙe ya fice domin gaisawa jama'an da suke jiran sa a waje. Su kuwa babu wanda suka musallama bare kallon arziki. Haka suka haɗa kayansu suka tafi bayan sun gama cin mutunci da ya da maganganu. Wai an kama su za a cinye su an kawo su garkin mayu. DJ zaune take a gefen gadon innanta suna hira ita da Zainab ɗiyar wajen baba Bala kanin mahaifinta inda Zainab din take taya kulliyan DJ da kuma kyan DJ, ta da sanar da ita irin surutun take sha a ƙauyen nan wai ta ƙi yin aure ta tsaya karatun boko dakowa DJ ta kalle ta kafin ta ce Kin san Allah ne ya so mutanen garin nan ban karasa wayo a nan ba? Da wallahi duk sai na saka su ciwon baki. Don kut, hmm, na fasa. A a a a, da kin karasa ai. Ai na auna na auna, na kuma hangowa ban ga amfanin ƙarasawan ba ne. Amma in ba gulma da shegin tsegumi irin na mutanen ƙauye ba? Me laifin karatun boko? Kuma ma duk nawa muke da har za a dame mu da mu yi aure ba. Su je su ga uwayen mata yadda suke, waɗanda suke cikin jin daɗi, ga naira ta zauna, ga su bulbul kamar kajin gidan gona amma ba mashin shi ne sun gama cika har sun fashe Zainab ta ce kamar dai matan yaya Habibu kenan ko dan ni nayi mamaki da aka ce wa ita ce amaryarsa Dariya je ta yi kafin ta ce to me ma kika gani game da wannan ba dan karki ce na yi miki karya ba wallahi da sai na ce miki akwai iyayenta a ƙasa Zainab ta ce kin ga ba sai kin karasa ba don wallahi na san halin kirije da shegen ƙaryar masifa duk wanda ta haifi kamar wannan matar ai ta kusan cizon ƙasa DJ ta ce, kin kafa abin da yake haɗa da ke kenan, tun da shi yasa nake kilarki. Don yawan tayan da kike yi, sai ki bari idan kin je kin gane idan ki wata rana. A'a, ni wallahi ba da ni ba. Kina kallon cin mutunci da shegun nan suke mana? Ai na gama ƙoƙarin zaman ki tare da su, da ban ga alamun targaɗe ko karaya a tare da ke ba, sai ma wani fresh da kika yi. Hmm. Ke dai a bar kaza cikin gashinta. Kin san dai halin DJ, kowa yi mata sai ta rama. To hakan ce ta dinga faruwa, shi yasa na samu sa'ida. amma wallahi da in kun ganni sai kun ɗauka a jejin sambisa na yi rayuwa. igiya kice kin ji abar. Hmm. Ke dai mu bar maganar nan kawai. Barin tashi moce kan rana ta yi. A tsakar gida suka iske Inna tana gyaran shinkafa. Inda suka yi mata sallama suka fice, ta bi su da addu'an Allah ya tsare a kuma gaishe mata da ita. Wannan karan ma kaman wancan lokacin ne, yara bai bai suka yi har suka sallame mashin din suka nufi cikin gidan. Da sallama suka shiga inda suka iske Hansi jingim tana zaune da bakacin gero a gabanta da alama surfawa ta yi. Har wani murkuɗewa ta yi garin amsa sallama da kuma ido biyu da ta yi da jami'a tsaronsu wato DJ. Cikin sauri bakinta har yana harɗewa ta shiga kwaɗawa inna haule kira. Ai kuwa sai ga tunan ita ma a sukwane jin ana kiranta. Tana zuwa tana zazzaga masifa don zuwa yanzu ita ke mulki don haka ta taho tana faɗin. Ke wai lafiya kike ta kwala min kira kamar na ci miki bashi. Turistai ganin jami'a tsaronsa a tsaye ta harɗe hannuwanta. washe baki ta shiga inda ta fara faɗin. A'a, marhaban lale, yau ki ce ke kika kewayo, sannan ku da zuwa. Ai ko yaushe muna ta tsamayi da saka idon zuwan ku, ta ina za ku bullo? Ashe zuwan ba zata kuke yi. Kai, amma mun ji daɗin ziyarar nan wallahi. Ke, haule, maza ta ki ɗauko musu ruwa da tabar mamana. Ganin yana ta yunkura da ƙyar, ki saka DJ a ran da ta furta. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allah mai halitta. Allah mai halittan bawa yanda ya so. yanzu kalli ko hannunta kawai yayi ne gaba ɗaya na ganin kafin ta mike din ma wani sabon jidali ne ya saka da ji faɗin ina ita ɗayar abokiyar zaman ta take Allah sarki ai sun tafi neman kuɗi ta da mijin nata yanzu haka suna Legas tun bayan haihuwarta Allah sarki ashe ta haihu kenan eh ta samu ɗiyarta mace an saka mata suna Hadiza washe baki DJ ta yi cikin nuna farin ciki da ce kai amma Allah ya raya yaushe za su dawo ai ba su jima da tafiya ba don dama da hansa ya fara tafiya daga baya da ya dawo da ita daga cikin kwanakin nan kuma sai ya ɗauki hafsi ita ma sai ya tafi da ita nan DJ ta ƙara sabbin sharhi da sabbin dokoki kafin ta musu sallama suka ce za su koma har kaji masu rai in na haule ta sa aka kama guda biyu da kuma sauran tsarabin ƙauye ta bawa su dije a watta da ta faɗa kunan 'yan sanda gwar ta yi kyautar da in ta shiga ɗaki za ta yi kuka yau juma'a don haka tun safe mai gari ya tattara iyalansa gaba ɗaya manya da yaransu ya kira su ya sanar da su abin da yake faruwa da kuma bukatar ɗan uwansu ya zo da ita. Dukkansu sun amince sun ba da goyon baya. Amma Baba Yunusa ya ɗan jimanta abin a ransa, amma da ya tuna zumunci abu ne mai girma sai kawai ya yi addu'a. Ana idar da sallan Juma'a, ɗaruruwan mutane suka shirya ɗaurin auren zuri'an gidan mai gari. A inda aka ɗaura auren, Khadija Yunusa da kuma Habib Kamis, sai Zainab Kabiru da Nasir Kamis. Tare da mai gayya mai aiki matuku uban tafiya, Alhaji Kamis wato dadi kenan. tare da zan ɗiyar amaryarsa tsohuwar budurwarsa wanda ya soya aure ta tun farko Allah bai yi ba wato Maryama ya ga kanwar mai gari amma ita yanzu da saninta da amincewanta aka yi don tun zuwan su dadi da ya ganta ta zo gidan mai gari a nan aka sanar masa ai mijinta ya rasu gashi dama ba ta taɓa haihuwa ba to ba a nan sai tsohuwar soyayya ta motsa nan aka shiga tuna baya to kuma lamarin sai ya zo a kan gaba tab masu sauraro akwai ƙura.